Wannan shi ne karon farko da kawancen MRN na jam'iyyun da ke mulkin Nijar ke bayyana matsayinsa a hukunce a game da tsarin kasafin kudaden 2018 wanne kamar yadda aka sani yake ci gaba da haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen kungiyoyin kare haƙƙin jama'a saboda a cewar su yana kunshe da matakan jefa talakawa cikin kuncin rayuwa yayin da jam'iyyun adawa a nasu bangare yake danganta tsarin kasafin da rashin sanin makamar mulkin ƙasa Shugaban jam'iyyar PNDS tarayya Bazum Muhammad da ke jagorancin taron wannan kawance na cewa. Mu mun san da akwai irin matakan da lalle yau sun yi sanadiya a wurare kaɗan ba kama yadda su suke gai sadan waɗansu abubuwan ba na masurufi ba kama na e, zirga-zirga da sauransu kun gan dai matakan da muka ɗauka mu ba mu rage albashin ma'aikata ba ba mu rage yawan ma'aikata ba ba mu ce ba akwai wani abun da mun riga mun ba mutane muka amshe musu ba wannan abubuwan an yi su cikin sauran kasashe saboda lokaci ne ya zo mai tsananin wuya kenan ya kamata al'umma ta gane haraji eh, abu ne ne wanda dole sai an neme shi inda duk jama'a suke babu shakka matakin jirge sojojin kasashen yammaci a wasu sassan nijar da sunan yaƙi da ta'addanci na daga cikin abubuwan da ke shan suka daga waɗannan ƙungiyoyi har ma da jam'iyyun adawa. Wallahi in mu ne muke a wurinsu, irin wannan maganan ba mu iya muyinta. Mu burinmu 'yan ƙasa su kwana lahiya. Menene 'yan Nijar suka ga wannan so zajewan suka mu sun musguna ma wani ne sun ma wani abin da ba daidai ba ne akwai wani dan fara fula da ya taba ganin wani soji ya yi abin da ba daidai ba na wata ƙasa har ya zamanto shine makiyin shi kuma shi ne yake so ya hita ya bar ƙasa alhali shi ya san aikin da ake yi a bilma shi ya san aikin da ake yi a sigidin ya san aikin da ake yi tsakanin iyakanmu mu da Aljeri tsakaninmu mu da chad tsakaninmu mu da mali a wani yunkurin jaddadawa shugaban kasar nijar isu muhammadu da gwamnatin sa cikakken goyon baya jam'iyyun kawancen mrn a wannan sanarwa sun a aniyar fitowa kan tituna a farkon watan gobe kamar yadda kasum muktar na jam'iyyar cpr inganci ke karin haske wa'annan 'yan kwarorin mutane za mu nuna musu cewa jama'a ba alfahari ba da ƙarin Allah ta mu ce yau kuma in Allah ta mu ce gobe babu kowa tare da su kenan mu hito rana kudu ga watan maris mu gaya ma duniya da 'yan ƙasa cewa dukkan ƙudurruka wanda gwamnati ta ɗoka da shugaban ƙasa al'ummar ƙasar Nijar tana bayan su Ko a ranar Ladin da ta gabata ma kungiyoyin kare hakkin jama'a a ƙarƙashin wata haɗaka sun shirya jerin gwano haɗe da gangami inda aka kesta cewa dubban 'yan Nijar ne suka amsa kira a Yamai da wasu manyan biranen Nijar. Yayin da tuni suka fara hangen sake fitowa a ranar 25 ga watan da muke ciki a ci gaba da matsawa gwamnati lamba domin ta canza ra'ayi akan sabuwar dokar harajin 2018. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.